Kada ku manta ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum. Matsalar buɗewar gaba Ga duk macen da take fama da matsalar, insha Allahu duk mai matsalar buɗewa idan za ta iya daurewa ta yi amfani da waɗannan abubuwa da za mu lissafo su gabanta zai matse kuma za ta kubuta daga matsalar infection waɗannan abubuwa da za mu lissafo su ana samun su ne a gurin masu sai da kayan gargajiya wato magungunan gargajiya ko itacen gargajiya waɗannan abubuwa su ne kamar haka na farko ki samu ganyen tumfafiya da bagaruwar mata ki tafasa su sai ki ringa zama a ciki ko kuma ki samu tumfafiyar da kalgo ko kuma kalgon da bagaruwa shi ma ki haɗa shi ki dafa sai ki dinga zama a ciki duk wanda dai kika yi hanya ta biyu kuma shine ki nemi sassaƙen ƙaro da na farar ƙaya na tafasa ki sa numfari da zuma ki rinka sha akai-akai hanya kuma ta uku shi ne, ki nemi furen tumfafiya ki shanya shi ya bushe a inuwa sannan sai ki samu 'ya'yan zogale ki daka shi tare da kanumfari sai ki rinka zubawa a kunu ko fura ko madara kina sha madarar kamar cikin gwangwani ɗaya idan ta ruwa ce ta wadatar idan kika sa gwangwani ɗaya na furen tumfafiyar ya wadatar sannan sai ki sa gwangwani biyu na 'ya'yan zogale sai ka numfari rabin gwangwani hanya ta hudu kuma shine ki nemi gashin masara a shanya shi a inuwa ya bushe sai ki dinga ɗiba kina kina tafasa shi a cikin shayi za ki iya sa fari idan ma ba ki sa farin ba ba laifi ba ne kawai dai amfanin sa farin zai ƙara masa ɗanɗano da ƙamshi mai daɗi da yarda Allah kowanne kika riƙe daga waɗannan abubuwa da muka lissafo za ki samu biyan buƙata don Allah duk macen da ta kalli wannan bidiyo ta daure ta tura wa 'yar uwarta ko ƙawayenta da sauran abokanan arziki domin su masu amfana daga wannan hanyar. Allah ka sa mu dace amin.